Kalangu, studio Kalangu. yanayin studio yanayin Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu babban birnin Yame. Gunguma Ahmad Dantani ke muku sallama ga labarun namu da harshen Hausa. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kuma kanun labarun na yau. A cikin labarunmu na yau za ku ji yanda damana da lamarin ambaliyar ruwa ke afkuwa. Sakamakon jarabawa BTS sun soma faɗowa muna ɗauke da cikon bayani. Yau ne Muktar Albishir ke tsunduma fagen daga a Rio fannin niƙaya Najilibir kenan za ku ji ma'anar wannan wasa. A cikin hilin namu na musamman za ku ji bayani a kan tsarin rigakafi bisa ga cutar masassarar cizon sauro da tamowa. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga labarun namu dalla-dalla. A cikin daren litinin zuwa sahiyar talata gundumar da koro cikin yankin jihar maradi malalar ruwan da aka samu sun haddasa ɓanna mai yawa cikin raskonar da magabatan garin suka yi gidaje 300 suka roshe magidanta 700 sun rasa matsuguni mutum guda ya rasu guda kuma ya samu rauni an bayyana kuma cewa wato kimanin kan bisa 100 suka halaka a cikin wannan ambaliya ta ruwa tarnan fudai ahmed ne ya shirya muna wannan labari. Garin halitta a cikin yankin jihar Agadas a ranar tara ga watan da muke ciki ba zato ba tsammani sai kwatsam garin ya shiga cikin duhu. Faduwar gimshikan karafuna biyu masu jawo lantarki daga kamfanin Sonishar ya haddasa wannan matsala. Wane irin matakai ne magabatan suka ɗauka kamin a ciyo kan wannan matsala ga fasarar amsar shugaban gundumar Alhaji Alatumo gaskiya. Da farko dai kamfanoni za su iya kokarin sarrafa wutar lantarki daga su domin fuskantar matsalar. Abin da muke so da farko shine a samu wutar lantarki cikin asibitoci gwargwadon hali. A game da wuraren da layukan wutar ba su iya kaiwa, dole sai mun ɗauki wasu matakai. Saboda haka muke nan muna neman janareto. A halin yanzu muna da guda biyu. Muna duba wuraren da za a rarraba su tare da magabatan kiwon lafiya na departamen ɗin Arlit. Matsaloli da dama ne ke akwai da ya kamata a ciwo kansu. Kwararre a wannan fannin da ya zo daga Agadez ya bayyana cewa za a kwashe kwanaki biyar zuwa shida kafin al'amura su daidaita. A gaida Asumana Shina, shekarun bayan nan manyan biranen Nijar na fuskantar malalar ruwan damana sosai, lamarin da ke haddasa ambaliyar ruwa ko ina, muke kawo irin wannan al'amari, Malam Yunusa Tini jami'i ne ta fuskar ilimin gyaran gari, Asumana Shina ya fassara mana amsar da ya bayar. A halin da ake ciki garin Yamai na fuskantar babban matsala a game da tsafta musamman a lokacin damana saboda fasalin farko na tsaftace garin Yamai an yi shi wajajen shekaru 1980 wanda 'yan kasar Jamus suka yi kuma tun a shekarar 2000 aka wuce sanin irin wannan fasalin. A shekarar 2001 ma'aikatar Jika ta kasar Japan ta gudanar da nazari akan wani sabon fasalin amma kuma zancen ya salwanta. Kenan yau shekaru 20 kenan ko sama da haka da Yamai ta samu wani fasali na tsafta ta hanyar samar da magudanar ruwa. Kenan dole a samu matsalolin da ake fuskanta a yau ai gari kamar dan adam ne euh, fasarar bayanin yunusa tini kuka saurara shigar wannan wata na Ogista ya rubanyu da malalar ruwa mai kai a cikin shimfiɗar yankin ƙasa baki ɗaya. Hatta da yankunan arewacin ƙasarmu sun fuskanci wannan lamari inda garuruwa da dama suka samu ambaliya. Me ya haddasa wannan sauyi ga damana? Cakkacalu Gabciya Lawan, shugaban ma'aikata mai lissahi da hasashe, ya ba da amsa kamar haka. Akwai ina a ƙasa ana fuskantar wani hali inda ruwan sama suka yi yawa kaɗan da inda suka yi yawa sosai. Misali yankunan Difa gaba ɗaya sun sami ruwan sama. A karon farko har arewacin Difa ya samu ruwan da kuma Agares tun bara. Ruwan da ake samu a Agares ya danganta da mayan duwatsuna da ke akwai a yankin. Saboda haka ake ta samun ruwan har ma da ambaliya. Akwai kuma ɗumamar yanayi shi ma yana iya zama sanadiyar yawan samun ruwan saman. A jihohin Tawa, Tilibiri, Maraɗi da Zandar an fuskanci ambaliyar ruwa. Wannan ya danganta da da sauyin yanayi ya dace mu dauki matakan fuskantar wannan al'amari. il faut nos pour minimiser Kacalu Gabciya Lawan shugaban ma'aikatar Meto kuka saurara. Sakamakon jarabawa BTS aji na shekara 2016 sun so fitowa a zangunan jarabawa da dama na cikin birnin yame a zangon jarabawa mai lamba goma da ke cikin harabar makarantar cej ta 25 ta yame jiya da marece ne aka wallafa sakamakon dr ali munkaila shugaban zangon jarabawa na goma ya yi bayani a kai kamar haka Muna da kandida 485. Bisa 485 mun samu mutum 65 da suka samu. lalle resultat kin bai ba kyau paske in kun diba ko rabi rabi ma ba san ba amma lahin wajen mutane da yawa ne in kun diba wajen gwamnati a diba program kin paske program kin in an diba akwai abubuwa da ya kamata a gyara wajen baban yara ko su rika suvirkin yara paske yara in kun sa su lokal in babu suvi bai wa ne su rai sir don ka ga abun da muke so mu gaya musu wanda suka samu Allah ya sa su samu infanishi wanda ba su samu ba ko su san da wata wataran suna samu amma mu abun da muka diba amana da gwamnati ya bamu muka dauki amana nan muka yi aikin nan eh, a dieu merci vraiment ba mu samu ba problem dr ali munkaila shugaban zangon jarabawa mai lamba goma kenan Haɗaɗiyar ƙungiyar sandika ta jami'ar Zandar wada ta haɗa da snacks sandikar malaman bada ilimin kimiyya da bincike da sandikar ma'aikatar wato hukuma da fusa'a na jami'ar Zandar ɗin haka zalika da sandika na malaman koyarwa na manyan makarantu SNEJ sun wallafa wata sanarwa bisa halin da jam'iyyar wato ta zandar ta tsunduma ciki ga bayanin da zakari abdullahi babban sakataren sampat Tuz ya wa abokin aikinmu Ali Kaita. Matan namu sun yi shiru dangance da matsalolin nan wanda ma'aikatan jami'an nan suke cike wajen wata hudu babu wani magana babu wani hanyoyi wanda za a sa mutane dangance da matsalolin da suke ciki dan shi ne muka taru a yau mu gaya ma duniya matsalar da jami'an nan take ciki a wajen gwamnati za mu kira ga gwamnati ya yi hattara jami'an nan tamu tana hanyar rushiya in ba a kama shi ba kuma muna kusan sabuwar shekara rantare ta kusa kenan in ba kama jiki ba aka biya alawusocin nan fa akwai matsala cikin rantare ta bana damar shekara ba ta kare ba kuma ga wata sabuwa tana zawa babban sakataren sanfafu zakari abdullahi kuka saurara A yau ne jakadar Nijar a wasannin Olympic fannin Nikaya Natation a Faransance Mokhtar Albashir zai tsunduma cikin babban balbalin da za a gudanar da kwambalar a Rio de Janeiro misalin karfe biyar na maraicen yau. Mokhtar Albashir da shida Rukayya Musa su ne ke wakilcin Nijar bisa tazarar metar hamsin a wannan fanni. Moru Amadu mai koyarwa wato tseren na niƙaya ne ya fassara mana abin da ake nihi da wannan wato wasa. Asumana na ɗauke da fassara. Donc, nage libre, c'est une nage qu'on appelle le crawl. Nage libre da ake kira crawl, kaya ce da ake yi saman ciki, kafafuwa biyu na bugun ruwa, su ma hannaye suna juyawa ɗaya bayan ɗaya. Ita ce ni niƙaya mafi sauri cikin ni kaya iri hudu da ke akwai. Lallai idan aka ce a yi nage libre, ana ganin kamar an ce mutum ya yi irin kaya da yake so ne. Amma a wasannin duniya, idan aka ce haka, ana nufin wadda ake kira crawl ce da Faransanci. Kuma a irin wannan nikaya babu wasu sharuɗa. Idan kan ce nisan mita hamsin, kana iya taɓa wurin iyakar tseren da kowane sashe na jiki amma misali niƙaya mai suna bras ba a tabawa da komi sai da hannaye biyu bayanin mai koyar da niƙaya kenan moro amadu kuka saurara masu sauraro abun da ya sauka kenan a labarin namu na yau sai kuma shirinmu na gaba studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a birnin yamai tare da radio alternative kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Daga da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilbury tare da Radio Tebose. A kan lamba da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. studio kalangu karfe biyar da minti arba'in a nan birnin yamai sai kuma a gyara zama domin a saurari shirmu na musamman gwamnatin nijar tare da haɗin gwiwa da abokan ma'amula da hulɗa a ranar hudu ga watan ogistan shekara ta 2016 a hukumce suka saka usul ɗin soma gudanar da tsarin rigakai na masasar cizon sauro zuwa ga yara wanda ke da wata uku zuwa shekara biyar da aihuwa tsarin na wato gudanar da ana gudanar da ne tare da ƙididdigar matsalar tamowa taron zaya wato tsawon kwana hudu ne wata hudu ne za a gudanar da shi sai a gyara zama a saurari shirin namu a nan muna gidan likita na unguwar rikazuma wannan mata ta damu da yanayin lahiyar jikin 'ya'yanta guda biyu tana fargaba cewa masasar cizon sauro ce suke fama da ita bero ne ne biyun ga ya da ƙauna ne kuma dukan su sai amai suke amma idan ka hanzarta ka zo likita sai ka samu sauƙi muna gode ma Allah da kuma likitoci da ke kula da mu da ni kamata kurkan borka da a da Fiye da mutane dubu tara ne ke tafiyar da wasu ayyukan yaƙi da cutar masassarar cizon sauron na tsawon watanni hudu a cikin gidajen likita ashirin da bakwai na ƙasa, yayin da za a kashe miliyar hudu da rabi na sefa. A wannan lokaci na damana mafi yawan yara na fama da wannan cuta, in ji Madam Nasiru Fati wata jami'ar kiwon lafiya. Muna cikin lokaci na masassarar cizon sauro sosai, a ini muna samun mutane sittin zuwa saba'in da ke fama da wannan cuta. Idan yaro ya kamu da wannan cuta yana iya kin cin abinci ko kin shan nono, ta haka kuma yana iya kamuwa da damuwa kenan abu ne mai kyau a haɗa aikin rigakafi da na gwaji a game da cutar domin abin ya shafi yara 'yan ƙasa ga shekaru biyar da aihuwa. gurin da aka sa gaba shine a yi wa yara sama da miliyan biyu 'yan shekaru uku zuwa biyar maganin masasar cizon sauran a matsayin rigakafi alƙalin masu nuna cewar a nijar kashi tamanin cikin ɗari na mutanen da ke zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu a lokacin damana suna fama ne da masasar cizon sauro felix akebo mataimakin wakilin asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya a nijar ya yi ƙarin bayani a bana za a haɗa aikin rigakafi da cutar masasar cizon sauron da gwaji dangane da tamowa an gano da cewa mafi yawan yara masu tamowa da ake kaiwa asibiti domin magani suna fama ne da masassarar cizon sauro. Kafin dai a kai ga samun allurar warkar da cutar masassarar cizon sauro, rigakafi shine mafi inganci wajen yaƙi da wannan cuta. To madalla kuma kamun murihe wannan shirye-shirye namu da harshen Hausa muna shaida muku cewa wato jakadan namu wanda ke wakiltar Nijar a wajen nikaya din ya yi kwamfala tashi inda ya zo na uku kuma ya sa kika wato 26 da yan kai. To madalla da wanga shirin kuma muka zo ƙarshen shirin namu da harshen Hausa idan an jima kaɗan za ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci anan ni gunguma man ɗan ke muku sallama. Assalamu alaikum. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.